Masu kallon mu barka mu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci inda malama take mana bahasi ko ce ta mana bahasi akan mustahabobi da makruhai abin da ya shafi zamantakewa ko kuma kusantan iyali inda take ɗauko mana hadisan nan daga gidan manzon Allah da iyalan gidansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malama za mu so ta ci gaban mana daga inda ta tsaya. To malama wannan da yake na a takaice a ita waccan ruwaya din da muka ga makaranta. to yanzu abin da za mu magana a kan shi cewa kamar yadda ake kai amarya mm-hmm. abin da wannan yadda ake kai amarya mm. da dai yadda kamar za mu ce addini yadda ya tsara kai mm. amarya inda son samu ne mm. al'umma lallai su muhimmanta wannan abu sannan kuma lallai ya kamata a ce ana la'akari da irin waɗannan abubuwa na ɗaya idan aka ɗauki amarya za a kai ta ɗakin mijinta kenan daga gidan iyayenta zuwa gidan mijinta kenan mm. yawa to ana son dai idan aka ɗauki amarya za a kai ta gidan angonta ya kasance mm. an tafi ana salati mm. ga annabi yawa ana zikiri har zuwa aje a kai amarya gidanta kuma ana son ita amarya din idan za ta shiga wannan gida din kamar ta yi addu'o'i ko kuma dai ta dai ɗan karanta ƙula uzu da su wallahu ne hmm, sannan ta shiga da kafar dama a cikin gidan miji 'dan, wannan kenan to a lokacin da aka kai mai ango amaryar shi a cikin ɗaki tunda kin ga wannan dare ne shine ransa na farko hmm. daren rayuwarsa na farko a wannan lokaci 'dan. Hmm. to akwai ruwaya wadda ta zo daga imam bagir alaihi salam inda yake magana akan cewa idan aka kai ma'ango ango amarya a cikin gidan shi mm-hmm. to ya je ya yi wa alwala mm. ita ma amaryar ta yi alwala mm. kin ga baya mun yi magana akan mm. cewa idan aka kawo amarya a cikin gida mm. ango zai tuɓe mata takalmanta sannan ya sa ruwa ya wanke mata duk dai waɗannan mun riga mun yi wannan magana shi a mm. baya daga wannan ne sai alwala wato wannan guraren za a ce wannan mm. magana ce ta alwala shi ango din zai yi alwala sannan ita ma ya umarce ta akan cewa ta je ta yi alwala mm-hmm. to idan ya kasance sun yi wannan alwala din ana yin sallah raka'a biyu su dukansu kowace kowane cikinsu zai yi sallah raka'a biyu mm-hmm. to idan suka karanta wannan sallah ɗin raka'a biyu sannan kuma za su za su wannan za su gode ma Allah ta'ala mm-hmm. da kuma salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a lokacin da suka gama wannan to akwai addu'a da ake karantawa amma ita wannan addu'a din karanta ta kawai zami ba za mu fassara ta ba mm-hmm. Allahumma rizikuni ilfaha wa waddaha wa rizaha wa rizini biha wa jima bayyana na bi ahsani jima'in wa unsin wa fa in na ka ta hibbul halala wa ta karawar harama to ita ce wannan addu'ar da yawa wadda ake karantawa bayan an yi wannan sallah ɗin to bayan nan guraren sai aka ce to sai shi wannan ango din mm. ya ɗauki hannun shi sai ya ɗaura akan goshinta kamar wajen gashinta mm-hmm. sai ya ɗaura akan goshin ita amarya din to sannan sai ya karanta wannan addu'a din mm, addu'a kuma biyu eh, ke addu'a biyu ce ita mm-hmm. waccan bayan an gama sallah kenan ake karanta ta ita kuma wannan a lokacin da suka gama sallah din suka gama wannan addu'a din to ango zai dauki hannun shi ne ya daura akan goshin ita amarya din sai ya karanta ita wannan addu'a din Allahumma bi amanatika akhadtuha wa bi kalimatika istahlaltaha fa in qadaita li minha waladan faja'alhu mubarakan taqiyan min shi'ati ali muhammadin wala taj'al lish-shaytani fihi sharakan wala nasiban kenan wannan addu'a ita ce ake karantawa akan cewa mutum kin gani kenan tun anan guraren yana neman tsari mm. kenan ga shi wannan yaro din da zai kawo kenan mm. to wannan dai shine kamar a takaice kenan addu'o'in da mutum ya kamata a ce ya karanta a lokacin da yawa aka kawo mashi wannan mm. amarya din to akwai ruwaya da take ta zo daga imamu sadiq alaihi salam inda yake cewa bai kamata namiji ya kusanci iyalin shi ba a ranar laraba mm. to mm-hmm. kin za mu koma yawa za mu koma a ruwayoyin mu waɗanda suke magana akan kusanta iyali mm. to kin ga kenan sai wannan sai mutum sai ya kiyaye akan cewa kada ya aikata wannan aiki din sannan kuma sai ita ma kuma wannan ruwaya din ta zo daga imamu sadiq ne mm. inda yake cewa wanda zai kasance wanda zai kasance makiyi na ahli baiti alaihi salam mm. kenan yaron da aka kawo wanda wannan yaro din zai kasance makiyi ne na ahli baiti alaihi salam kenan yawa bai kaunar iyalan gidan manzo kwata kwata baya son su mm. to wannan yaron yace na daya yaron ko da yaron ya kasance shi dan zina ne Mm-hmm. Kenan ta hanyar zina ne aka samu wannan yaron ko kuma ya kasance wannan yaro din a lokacin da mahaifiyar mm. take haida. Mm. To a lokacin ne mahaifiyar yauwa ba ta da tsarki a lokacin ne mm. mahaifiyar ta samu cikin wannan yaro din. To shi yasa aka samu wannan yaro din. Yaron zai taso zai kasance makiyi ne na ahalibaiti. Yana gaba da ahalibaiti ba baya son su kwata-kwata. Idan ma ya ga masoyin ahalibaiti zai iya kashe su shi. saboda me saboda shi ba san ahalul baiti din yake yi ba mm, mm. to ita wannan ruwaya din abin da take magana akan shi kenan to sai ruwaya ta gaba ita ma dai daga imamu sadiq ne inda yake cewa mata da miji kada su kasance sun kusanci junansu mm. to shi ne ce a lokacin da yaro yake idanuwan shi biyu ko kuma a lokacin da ya kasance yaron akwai yaro a cikin wannan ɗaki ɗan ma'ana dai tana da ɗan yawa kada dai ya kasance mutum ya kusanci iyalin shi a lokacin da akwai yaro a cikin wannan daki mm-hmm. da. akwai wani yawa akwai wani yaro a cikin mm. wannan daki da kin ga kenan anan in aka ce akwai yaro ba wai yaron ciki ake magana ba wanda ake dauke da shi a yaron da ya kasance ya zo duniya shine ake magana akan shi ya ce to idan har ya kasance aka yi wannan aiki ɗin lokacin da wannan yaron mm. yake to yaron idan ya girma ko dai ya kasance yaron zai taso mazinaci ne ko kuma ya kasance a'a ɗanɗan da wannan yaro ɗin zai haifa to ɗanɗan shi zai kasance mazinaci to wannan kenan a ita wannan ruwaya ɗin abin take magana a kan shi to sannan kuma akwai ruwaya da ta zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi inda yake magana akan cewa ya rantse da Allah ta'ala da wanda ran shi yake hannun shi cewa idan ya kasance wannan iyali mata da miji kenan a lokacin da za su kusanci iyalinsu ya kasance akwai yaro a cikin ɗaki ido idanuwan shi biyu kin gana daya ɗaya dai akwai yaro a cikin ɗakin sannan kuma bayan yana yaron akwai shi a cikin wannan ɗakin yaron idan shi biyu ko kuma ya kasance wani yana jin yana jin su kenan yana jin motsin su ko ya kasance shi wannan yaro ɗin da yake wannan cikin wannan ɗakin yana jin lumfashin su da maganganun da suke aika da suke faɗi a wannan lokaci ɗin mm. to wannan yaro ɗin mm. yaron zai kasance zai taso yaron da baya da tarbiyya shima yaron zai taso ya kasance shima mazinaci ne ba zai zama kwata-kwata mutumin kirki ba wannan yaron din zai mm-hmm. kasance yaro shi ne mm-hmm. to kin kake nan a nan guraren mai ruwa take so ta yawa to kin kake nan a nan guraren mai wannan ruwa mm-hmm. din take mana take so ta nuna mana ruwaya tana son ta nuna mana akan cewa kada mm. ko da a ci idan mutum yana da yaro a cikin gida mm. kada mu rika kwana da yaranmu mu a lokacin da za mu kusanci iyalinmu ya hmm. kasance wannan yaro din yana cikin wannan ɗaki din. Hmm. Kada wai mutum yi tunanin cewa ai yaron bacci yake yi. Hmm. Ko yaron a'a idan ya kwanta yana wannan bacci dan ai sai ya kai safiya bai falka ba. Bai motsa ba. Ai ba zai ji lumfashin ba ko kuma ba zai ji wani abu wanda muke yi a cikin ɗaki ɗin ba. To lallai wannan kuskure ne ba ɗan ƙarami ba. ba ɗan ƙaramin kuskure ba ne ba wannan kuskure ne babba mm. ya kamata a ce duk lokacin da za mu kusanci iyalinmu mm. ya kasance mun ɗauki wannan yaro ɗin mun kai shi ɗakin shi da ba sannan mu zo mu kusanci iyalinmu a lokaci ɗin ko mm. kuma ya kasance a lokacin da za mu yi wannan kusantar iyali ɗin ya kasance yaro baya gida ɗin ko da a ce misali a ce da rana ne kin ga bayan da za a yi mutum ya ce ma yaron shi ta je ya je ya kwanta ya bacci cikin ɗaki ko wasu abubuwa dai irin haka to lallai ya kasance a ce yaro din baya cikin wannan ɗaki din kada ya ji lumfashin mutum kuma sannan kada ya ji maganganun da waɗannan ma'aurata din mm. suke faɗi a wannan lokaci din mm. saboda idan aka samu wannan yaro din zai tashi yaron lalataccen yaro ne babu tarbiyya yaro zai je ya rika ɗauko maganganu kala-kala To kin kenan wannan abu wannan abun abun kiyayewa ne saboda lallai mafi yawan mu muna yin kuskure. Babban kuskuren da kawai muke sai mu ce ai yaron baya da wayo bai san komai ba. Akwai wani shekaru ne da aka kayyade ko ko kawai yaro? Ito e, ina tunanin lallai idan muka zo a cikin kamar yanayin magana da zamu akan tarbiyyar yaro. Mm-hmm. ila a nan wuraren yawa wa'i eh, a nan wuraren nake tunanin lallai cewa akwai wasu abubuwa waɗanda za mu kawo waɗanda suke magana akan wannan mm. amma dai lallai wannan shine mm. kuskure ne sosai ya kasance yaro yana cikin ɗaki mm. sannan iyali suna kusantar junansu lokacin da za a yi wannan aiki din lallai ya kamata a ce yaro baya cikin ɗaki din ne sannan a zo a aikata wannan abu saboda me saboda gudun kada wannan yaro ɗin ya zo ya faɗa ga halaka kika tun a lokacin mun riga mun bata tarbiyyar yaron mu yaron mu zai taso yaro lalatacce ne sai mutum ya ta kokarin ya ce to ai shi dai yana ba yaron shi tarbiyya tun da ya haifi yaron shi yaro ya taso saboda mutum ya riga ya manta a lokacin da ya zo lokacin da zai kusanci iyalin shi ga aikin da ya ga abin da ya fara yi yaron ya kasance a cikin ɗaki ɗin ne yaro yana kusa sannan kuma musamman yanzu kinga idan muka duba muka gani yara na yanzu da mm. na da ba ɗaya bane ba malama mm. saboda yaran yanzu da wayan su tunda kamar yadda ake ta yaro da wayan shi yanzu ake haihuwar shi mm. da kila yaro idan aka haife shi zaki ga yaro hannun shi a dunkule sai yaro ya yi fiyin sati hannun shi yana nan a dunkule bai bude hannun shi ba ana buɗe mashi zai koma ya rufe hannun shi amma yanzu fa yanzu yaro hannun shi a bude. ana haihuwar yaro za ki gani ya buɗe idon shi ya buɗe hannun shi amma yaran da suke gani an daɗe mm. idanuwansu ba su buɗe ba sannan kuma hannunsu a rihe yake mm. to kin ga kenan lalle ya kamata a ce mun rika yin taka tsantsan akan waɗannan abubuwa din mm. akan yanayin yadda za mu rika mu'amalan mu ita kan ita kanta mu'amala a cikin gida yanayin da ka mu'amala da mijinka yanayin yadda ka yi mu'amala da matarka da su kansu yaro yara din a cikin gida lallai wannan ya kamata abin dubawa ne kada ya kasance kowace irin magana muna faɗi a gaban yaro mu ce ai yaro bai fahimta lallai ba irin yaran yanzu bane ba ake ma wannan abu yaron yanzu za ki gani kina, magana sai ki tunanin ai bai jin abin da kike cewa mm. amma hankalin shi yana nan hankalin shi yana nan wani abu yara sun fi manya daukan abu so to ai lokacin kin gani kwakwalwar yaro a bude take babu komai a cikin lokacin kwakwalwar yaro a mm. bude take ba ya da komai a cikin kwakwalwar shi to mm. kin ga kenan dole komai da komai yaro zai riga dauka zai riga kwasa mm. to sai mu tunanin ai yaro baya jin wannan abu din bai gane maganganun da muke faɗi musamman mu mata idan muka haɗu za ki gani a ta maganganu kala-kala wanda yaro su yara suna a wannan wajeje dan kuma bai dace ba bai kamata a ce muna irin waɗannan maganganu ɗin ba a gaban yaro saboda yaro yana ɗauka sai mai tunanin yaro baya ji ne kuma shi yaro bai da mantuwa kwata-kwata yaro baya da mantuwa kamar yaro ne karami yaro yanzu ɗan shekara biyu dan shekara uku in kika ce mashi gobe za mu je unguwa Mm. misali ki ce mashi gobe in Allah ya kai mu za mu je unguwa mm. ba zai manta ba mm. ranan tana yi zai ce miki mama gobe bai yi ba eh goben bai yi ba kin ce ba za in kika ce mene kila ke kin riga ma kin manta kin yi mishi wannan magana din in kika ce menene ya faru bakin ce je bakin ce mana za mu je unguwa ba ko kuma kawai kila ke wasu hidindimin kiki kawai ko wanda zaki ki ga yaro ya shirya ki tambaye shi ina zuwa zai ce ai ke kika ce za mu je unguwa to kin ga shi kenan ke tankan ki shirya shi ya riga ya shirya jiran ki kenan yake to kin ga kenan yaro baya mantuwa to lallai kin ga kenan bai kamata a ce muna irin muna maganganu waɗanda ba su dace ba in za mu yi maganganunmu kada mu yi a gaban yaro kan mu saki mu irin waɗannan maganganu ɗin a gaban yaro ya kasance yaro baya nan sannan kowace irin magana ce za mu yi a tsakaninmu mu zauna mu yi. Saboda me ke kawo cewa a lokacin da iyaye kamar suka samu wani saɓani haka tsakaninsu ba a san iyaye su rika faɗa tsakaninsu a gaban yaro. Mm. Me yasa haka? Mm. saboda wannan yaro din baya da mantuwa idan ya gani mm, to malamakin kwaso bayani kuma gashi lokaci ya zo mana zan ce ya zo ƙarshe a ɗan sekon kaɗan kiɗan ya kira ga masu kallon mu akan wannan bayanin da kika dauko mana to malama lallai a nan guraren abin da nake mm. so in ce ma masu kallo in kuma ƙara jawo hankalin hankalinsu cewa lallai wannan magana ta kusanta iyali da ake magana akan mm. cewa kada a kusance su a lokacin da yaro yake mm. ko yaro idanuwan shi biyu ko lokacin da mm. akwai yaro a cikin gida ɗan saboda gudun ya ji waɗannan maganganu ɗin da yake yin magana ake magana akai ko kuma ya rika jin lumfashin su to lallai wannan ya kamata a ce lallai mu tashi mu ɗauki mataki akan wannan abu lallai ya kamata a ce mu ɗauki mataki akan wannan abu ba abu bane ba wai kawai wanda za mu ji shi mm. mu kyale shi mu ce ƙila baya da muhimmanci lallai wannan abun mai muhimmanci ne saboda idan yaron ka ya kasance bai tashi ya kasance dan zina ba mm. to yaron da zai haifa zai kasance yaron zina to mun gode malama Allah saka da alheri insha Allah mm-hmm. Masu kallon mu anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na furannin aljanna wanda muke tattaunawa akan tarbiyya da zamantakewan iyali wanda malama ta yi mana bayanai sosai kuma innan bayanai ba wai gare mu mu kaɗai ba gare mu gare eh, akan al'umman da za mu haifar domin ita tarbiyya silsila ce da take tafiya daga kan mutum ɗaya har zuwa za a ce mutane da yawa. da fatan za mu yi aiki da shi in mun ji kuma za mu faɗa ma na kusa da mu da waɗanda ma suke nesa da mu domin su kiyaye domin al'umma ita take gina al'umma na gaba da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a madadin ni da na gabatar maryam mustapha da kuma waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku muke ce muku ma'assana. Ah.